ina faɗa maka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da uku. lissafin nasara yau 31 ga watan bakwai shekara ta 2012 idan ba ku manta ba muna cikin suratun nur amma muna dab da bakin boda sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai alarama لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله مدوكين سركي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم kada ku sanya kiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsakaninku ka du'a'i ba'a ba, kaman kiran sashinku ku ga sashi A nan malamai sun yi maganganu guda biyu magana ta farko tana nuna girma da ƙarfi na majalisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya kira ku ya ce ku zo ana sanar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kada su ɗauki wannan kira kamar kiran tsakanin junansu ne a kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira ne mai ƙarfi domin idan annabi ya kira ka wajibi ne ka ansa ka kuma zo wato wannan kira da ya maka ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai annabi ya kira shi to da yake yana cikin sallah bai ansa ba bayan ya gama sallah sai ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya na kira ka ɗazu ba ka ansa ba ya ce ya rasulallah ina cikin sallah ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka ji maganar Allah ba ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتشي بك جمع جنر الله با da Allah maɗaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani istajibu lillahi ku ansa wa Allah ma'ana ku ansa kiran Allah walin rasuli sannan ku ansa kiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iza da akum idan ya kira ku lima yuhyikum zuwa ga abin da zai rayar da ku a takbir a takbir a takbir yanzu babban limamin mu na masallacin juma'a na wannan masallaci yake sanar da mu cewa wata baiwar Allah ta zo ta karbi kalmar shahada saboda haka liman sai a bata kalmar shahada daga waje ba sai ta shigo ciki ba sai a faɗa mana suna da ta samu na musulunci domin sanarwa al'umma ya ce to baka ji Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu stajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku ansa kiran Allah ku ansa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku wannan ya nuna ko sallah kake yin annabi ya kira ka to kana sallar ka ansa saboda matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da an gane wannan magana ta biyu shine idan za ku kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kira shi da mutuntawa da girmamawa ba irin kiran da kuke yi a tsakaninku ba yadda za ka kwala wa alarama kira ka ce alarama to ba a yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dole in za a kira annabi a kira shi da girmamawa ba dama a ce ya muhammad a babu ladabi a ciki allah da kansa in zai kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ya muhammad idan kana karanta alkur'ani mai girma za ka ga dukkan annabawa allah yakan kira su kai tsaye ya ce ya kaiwa ne amma banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ubangiji yakan sakaya annabi adam Allah sai ce ya Adamu uskun anta wa zawjuka wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma Annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce ya Nuhu ihbid bi salamin qila ya Nuhu ihbid bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin. mimman ma'ak annabi Musa Allah ya ce ya Musa inni ana rabbuka fakhla'ana alayka ya Musa inni أنا ربك فاخلع نعلي النبي إبراهيم الله يتي يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا النبي زكريا الله يتي يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يحيى الله يتي يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة Dawud Allah ya ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan inna فاحكم بين الناس annabi isa Allah ya ce ya maryama anta qulta lin nas ittakhidhu ibn maryama wa ummi ilahayn Allah ya ce ya muhammadu a takbir a takbir baiwar Allah da ta karbi kalmar shahada a halin yanzu an sa mata suna Aisha muna fata Allah ya sa wa musulunci ta albarka to kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba inda Allah ya ce ya Muhammadu in Allah zai kira shi sai a kira shi da girmamawa sosai sai Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ya أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم يا أيها المدثر فاحكم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور wannan girmamawa ce da Allah yake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai Allah yake ce wa sahabbai kada ku sa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman kiran da kuke yi wa junanku wannan ita ce ma'ana ta biyu da malamai suka bai wa ayar Allah ta'ala ya mu dace sai Allah madaukin sarki ya ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza jiya mun ji Allah ya kafa doka idan ana zaune a majalisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake da wata bukata da zai tashi ya fita Allah ya ce in dai mai imani ne dole sai ya nemi izini sai ya nemi izini wajen wa wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yasta'zinu Allah ya ce innal ladhina yasta'zinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi Allah ya ce waɗanda in za su tashi su bar majalisinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa tashi sai sun nemi izini to waɗannan su suka yi imani da Allah su suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a nan gudun sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa'annan munafukai da idan annabi yana ba wani da ya ji an fara taɓowa sai ce to yana jin fa wataƙila da shi ake kun san shi ƙur'ani wani lokacin ana karantawa sai ka ji kamar da kai ake alhali kuma ba da kai ake ba watakila malamin ma bai ma san kai ka fada cikin wannan rigimar ba ɗabi'a ce tawa ta alƙur'ani mai girma ina fata an fahimci wannan malamai suke cewa an samu wani balarabe ya sayo matarsa naman miya nama kilo ɗaya a ɗan masa farfesu wajen sakaci sai ta bari wata shirgegiyar kuliya ta zo ta cinye naman duka ya dawo ya ake ciki ta ce kuliya ta cinye ya ce na san yadda zai yi sai ya dana wa kuliyar tarko Allah kuma ya taimake shi ya kama ta da ranta ya dora ta a sikeli ya ga ita ma nauyinta ya kai kilo ɗaya ya ce to hazihi bitilk ya ce to sai a yanka masa farfesun kuliyar ba zai asara ba ya yanka kuliya ya bari a gida sai tafi masallaci sallan magariba yana isa sai samu liman kuma yana karatu a cikin sallah yana karanta wato ainihin suratu kuwirat idza shamsu kuwirat daidai sanda ya shigo masallaci sai ji liman yana cewa bi ayi zambin qutilat wai laifin mai ta aka kashe ta sai ya dauka kul yadda ya kashe ake magana akan ta so yana jin an ce bi ayi zambin kotilat shi kuma sai ya ce bi sababi lahamin akalat <laughs> to amma tambaya a nan gurin liman da shi yake to liman bai sa abin da ya faru ba so qur'ani ne kawai aka karanta sai ya ji kaman da shi ake alhali ba da shi ake ba to irin wayannan munafukai idan annabi yana wa'azi dama Allah ya ce ya hasabuna kullu sayhatin alaihim duk wata tsawa da aka yi sai su dauka da su ake to sai su yi kokarin ya za su yi su tashi su gudu to amma idan za su tashi ga aya an saukar ba sa so a gasan da za su gudu sai su bari sai wani sahabi ya nemi izini in ya miƙe su kuma sai su miƙe su rabe a jikinsa yana tafiya suna tafiya yadda har za su kai waje ba a gansu ba sai Allah ce to qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza waɗannan masu zara jiki a hankali a hankali suna fita ba tare da neman izinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce to ya gansu kuma ya san su to daga nan sai Allah ya wata magana da take da ban tsoro ga dukkan mutumin da za a nuna masa sunnar annabi ya ki aiki da ita a ce maka gashi annabi ne ya ce a yi ko annabi ne ya aikata amma ka ji kana kyamar abun a ranka kana ganin ga wata shirya kai a wajenka ta fi maka fiye da shiryar da ta fito daga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kana cikin hatsari allah ya ce fal ya hadarin lazina yukhalifuna an amrihi waɗannan da suke saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce su yi taka tsantsan in ba su daina ba kana kiran kanka ahli sunna kuma kana wasa da sunnar annabi a ce ma kaza sunna ne ka ki Allah ya ce to kai taka tsantsan irin wa'annan su yi taka tsantsan an tusibahum fitina idan ba sa'a ba wata fitina wani bala'i zai auka akan su inji Allah madaukakin sarki daga sanda ahli sunna kuka ce za ku bi sunna kuma kuka ki ku bi sunnar to Allah ya rinka turo muku bala'i one after another kar ku zargi kowa ku kuka jawo wa kanku falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna Allah ya ce idan fitina bata same ku a nan duniya ba aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta samu irin wayannan mutane a ranar tashin alkiyama Allah ka kare mu sai Allah ya ce mai a gaba alaramma ألا إن لله ما في السماوات قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم الله ما دوكين سركي يتي على الله يتي تبس إن لله ما في السماوات والأرض abin da ke cikin sammai da abin da ke ƙasa Allah ya ce duka nashi ne kenan duk abin da yake sama na waye na Allah ne abin da ke ƙasa na waye na Allah ne sai na ɗauke hula ala rama sai ce ba ni hulata na ce a'a ala inna lillahi ma fi samawati wal ard to ya ala rama zai da ni an samu rikici ko ba samu rikici ba na'am haka ne a haƙiƙa abin da ke sama da wanda ke ƙasa duka na waye na Allah ne da rigar alarama da hularsa da alaraman karan kansa duk na waye na Allah ne sai dai Allah yana ba da damar mallaka a duniya Allah yana ba da damar me mallaka a duniya idan Allah ya ba mutum damar mallaka duk da kayansa ne idan ka ɗauka to a babin shari'a sai a ɗauki mataki a kanka Allah ya ce kadai ya alamu ma antum alaihi Allah ya san abin da kuke kansa ko ka shiga ɗaki ka rufe ko ka shiga lungu ko saƙo ka aikata aika aika ko ka aikata ta'asa Allah ya ce to ya sani kuma yana ganin ka shi yasa dole sai mun ɗauki matakai na kiyaye dokokin Allah wannan shine abin da zai ƙara mana kwarjini yanzu ku kalli da wanda ba musulmi ba idan ya taba musulmi musulmin ya ɗauko carbi ya nuna masa ya ce ni ka taɓa, bari zan gaya wa Allah Allah zai yi maganin ka faɗi yake ƙasa yana tuba don me ya yadda musulmin nan na kusa da Allah ne in ya roƙi Allah Allah zai karba faɗi zai yi ƙasa yana tuba to ana nan ana nan wanda ba musulmi ba sai ya ga mota an yi fakin ɗinta a ƙofar gidan giya ga wani katon cirbi a nan ɗaya ta ina mai motar yana gidan giya kamin ya fito sai ya shanye kwalbar gulda uku kwarjinin musulunci ya ragu ko bai ragu ba ko ya ga ga musulmi ga carbin a rataye a mota amma ya ɗauko karuwa a cikin motar kwarjinin musulunci zai ragu ko ba zai ragu ba da wannan da wannan aka yi ta rage kwarjinin musulunci wajen waɗanda ba musulmai ba idan muna bukata kwarjininmu ya dawo dole sai mun riƙe dokoki na addinin musulunci mun yi riƙo gamgam da ƙa'idoji na shari'a wannan zai sa mai daraja a duniya kuma mai mutunci a lahira karya alama ma antum alaihi Allah ya ce wa yau yawma na ilaihi ranar da za a mayar da bayi gaba ɗaya kuma zuwa ga Allah Allah ce fa yunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba su labarin abin da suka aikata sai Allah ya ce me wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukan komai wannan aya ita ce aya ta ƙarshe a wannan sura suratul nur wannan sura sura ce da ta kunshi darusa da yawa darusa muhimmai malamai sun ce wannan sura tana kunshe da manya-manyan darussa wajen guda 25 a cikinta darasi na farko ta yi magana akan hukuncin mazinata azaniyatu dokun lawahi da min humami a jalda darasi na biyu ta yi magana akan auren mazinaci azani layin kihu illa zani ya tan zani ya tuwa layin kihu ha illa zanin aw mushrik darasi na uku ta yi magana kan masu yi wa mata kazafi walladhina yarmuna sanati. thumma lam a tubi arba'ati shuhada fajliduhum na jalda darasi na hudu ta yi magana akan waɗanda suke yi wa matansu kazafi suke yi wa iyalansu kazafi wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada wa illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu laminal kadhibina innahu laminal innahu darasi na biyar ta yi magana akan waɗanda suka yi kazafi wa matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum darasi na biyar kenan ko na shida darasi na shida darasi na bakwai ta yi magana akan al'umma su yi taka tsantsan da makircin shaidan ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan darasi na takwas ta yi magana akan dokoki da ladubba na ziyara da shiga gidan da ba naka ba ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala aliha darasi na tara ta yi magana akan maza su rinsa idanunsu su kiyaye farjojinsu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azkalahum inna allaha khabirun bima yasnaun darasi na goma ta yi magana akan mata su ma su rintsa idanunsu su kare farjojinsu wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna darasi na goma sha ɗaya ta yi magana akan tufafin mata wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikwanihinna aw bani ikwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijali aw at-tifl alladhina lam yazharu ala awratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukfina min zinatihinna wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun darasi na goma sha biyu ta yi magana akan gwagware a aurar da su wa an kihul yama minkum wa salihi na min ibadikum wa ima'ikum darasi na goma sha uku ta yi magana a kan gwauro da bai samu damar aure ba to ya kame kar ya ce bai da masara dole ya je au zai auno wa kansa wutar jahannama wal yasta'fifu ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi darasi na goma sha hudu ta hana a tilasta wa ku yangi yin zina wala tukrihu kuma alal bigayi in aradna tahassuna litabtagu aradal hayati duniya darasi na goma sha biyar ta yi magana kan siffar ubangiji allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin fi ha al fi zujaja darasi na goma sha bakwai ta yi magana akan girma da daraja ta masallatayya darasi na sha shida ta yi magana akan girma da daraja ta masallatayya fi buyutin azina an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal darasi na goma sha bakwai surar ta yi magana kan sakamakon kafirai a ranar tashin alkiyama a duniya suna ga kamar sun yi aikin kirki sai sun je lahira su samu mai su samu zero na kafaru a amaluhum kasarabin hasabu yahsabuhu anu ma'an hatta iza ja'ahu lam yajidhu shay'a darasi na goma sha takwas ta yi magana a kan misalin kafirai a nan rayuwar duniya yaya kafirai suke rayuwa auka zulumatin fi baharin lijiyin ya ga shahu maujin min fauƙihi maujin min fauƙihi sahab zulumatun ba'dha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad darasi na ainihin wato goma sha da goma sha tara ta yi magana a kan alamomi waɗanda za su nuna wa al'umma girman Allah inda ta bada misalai na manya-manyan alamomi har guda nawa har guda hudu tun daga alamtar annan laha yusji sahaban hu sun maye ji alhuru kama Allah ya jero alamomi guda hudu waɗanda za a gane girman Allah darasi na ashirin ta yi magana a kan muhimmanci biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hatsari da ke tattare da ainihin mutane ya zama ba sa biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su kai wato hukunci zuwa gare shi wa iza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum iza fariqun minhum mu'ridun afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna am an yahifa allahu alaihi wa rasulu bal ulaika humuz zalimuna inji Allah madaukin sarki darasi na 21 ta ba da siffar masu imani duk sanda aka kira su su bi Allah إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا درسنا عشرين دبيو تاي مغانا أكلو كتندا يارا كنانا بزا أبرسو سلينك شغاتكين جراجي با akwai lokatai da ko yaro karami ne ko baiwa ko kuyanga ko bawa in za su shiga cikin gidaje sai sun nemi me sai sun nemi izini ya ayyuhal ladzina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughu al-huluma minkum salasa marrat min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min az-zahirati wa min ba'di salati isha salasa awratin lakum darasi na ainihin wato ashirin da uku wato surar ta yi magana a kan hukuncin mata waɗanda suka fara tsufa su waɗannan suna iya cire babban hijabinsu su aje saboda sun kai mataki na mai na tsufa ba za a yi sha'awarsu ba amma sharaɗi ba tare da suna cakaran lewa da kwalliya suna ainihin gwangwajewa ba wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan alaihin na junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an na khayran lahunna darasi na ainihin wato ashirin da hudu surar ta yi magana akan wuraren da ya halatta a ci abinci da waɗanda ya halatta a ci abinci tare da su laisa alal a'ma harajun wala alal araj harajun wala alal marid harajun wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikwanikum aw buyuti akawatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhawalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laysa alaykum jinahun an ta'kulu jami'an aw ashtata darasi na hudu. darasi na 25 sura ta yi magana kan girma da daraja na majalisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kana majalisin idan za ka tashi sai ka yi ne sai ka nemi izini ka yi taka tsantsan da saba wannan umarni musiba na iya samun ka ko wata fitina ko kuma zunubi mai girma malamai suka ce wa'annan su ne gingima gingiman darussa guda 25 da wannan sura take karantarwa Allah ka ba mu ikon aiki da su gaba daya Allah rama sai mu shiga sabon sura mu ga me Allah ya ce Bismillahir Rahmanir Rahim تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا wannan sura ita ce suratul furqan ita ce me suratul furqan ma'ana furqan mai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya shi ake ce furqan malamai sun ce wannan sura sura ce makiyya me ake nufi da sura makiyya an saukar da ita kamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina malamai suka ce sai ayoyi guda uku rak a cikinta su ne wa'anda sai bayi hijira aka saukar ina fata an fahimci wannan wannan sura tana da ayoyi guda saba'in da bakwai malamai suka ce wannan sura suratul furkan a wajen saukarwa an saukar da ita ne bayan an saukar da suratu yasin bayan an saukar da suratu yasin sannan aka saukar da ita surori yadda ake saukar da ayoyin da surorin ba shi ne yadda suke jere a ƙur'ani mai girma ba ina fata an fahimci wannan ayoyin da surorin ana saukar da su ne gwargwadon manasabobi amma ina za a aje wannan sura ina za a aje wannan aya Allah yake turo mala'ika jibril ya rinka gwada wa annabi wannan ayar a sura kaza za a sata wannan sura wuri kaza za a aje ta daga ita sai wannan surar waɗannan ayoyin a cikin sura kaza za a kai su wannan aya guda ɗaya da aka saukar to a cikin sura kaza take to mala'ika jibril ne yake zuwa yana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake jero su shi yasa a wajen sauka an saukar da ita bayan suratu yasin amma a jeri a cikin qur'ani mai girma fa ta zo bayan suratu wato suratul nur kaga idan kai lissafi a nan gurin ita ce sura ta nawa sura ta 25 amma suratu yasin ita ce sura ta talatin da 36 kaga tsakanin su akwai surori har guda goma sha ɗaya amma wajen saukarwa daga wannan sai wannan malamai suka ce akwai hikima mai yawan gaske da ta sa Allah ya bada umarni a wajen jerantawa a jero wannan sura ta zama tana bin suratun nur menene hikima da ke ciki suka ce in kun lura da suratun nur ta kare da nuna matsayi da daraja ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita kuma wannan sai ta fara da tabarakan lazi zalal furkana ala abdihi wane ne abdihi din shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan nan ma dai matsayin annabin ne za a zo a tattauna kenan abin da wannan sura ta kare da shi shi ne ita kuma wannan sura da za zamu shiga ta fara da shi akwai manasaba a tsakani ko babu manasaba akwai manasaba waccan surar da ta zo karshe ta ce ala inna lillahi ma fi samawati wal ard wannan kuma da aka ce tabarakal ladhi zalal al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira sai aka ce allazi lahu mulku samawati wal ard kenan wannan ta kare da bayyana cewa mulkin sama da ƙasa na waye na Allah ne ita kuma wannan sai ta fara da cewa mulkin sama da ƙasa nan ma na Allah ne akwai manasaba a tsakani ko babu manasaba a tsakani akwai manasaba a tsakani haka idan ka ɗauki darussan da surar surorin guda biyu suke karantarwa a cikin waccan sura akwai bayani akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muhimmancin yi masa biyayya ita ma wannan sura da za mu shiga ta yi magana akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muhimmancin yi masa biyayya da raddi mai kaushi akan masu jayayya da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma manasaba ce da take tsakanin wa'annan surori guda biyu manasaba ta gaba ita wannan sura da muka karanta suratun nur cikin darussanta ta yi maganan cewa kafurai duk abin da suka yi a nan duniya mai kyau in sun je lahira suna tsammanin samun sakamako zero za su samu ba abin da za su samu na kafaru a amaluhum kasarabin hasabu yahsabuhu zam'anu ma'an hatta a hula mai jirhu shi'a to irin wannan darasin akwai shi kuma a cikin sura da za mu shiga yanzu inda Allah ya ce wa kadimna ila ma amilu min amalin haba haba'an mansura kafirai duk wani abu da suka yi mai kyau a nan duniya sai kiyama ta tsaya Allah ya ce mu mai da shi kura iska ta ɗebe shi ta rinka yawo da shi bai da amfani akwai manasaba tsakanin surorin guda biyu ko ba manasaba wannan ma manasaba ce waccan surar Allah ya yi magana akan a cikin suratul nur surar da muka karanta a inda ya ambaci girman matsayi da dalilai da alamu da za su nuna maka girman Allah madaukakin sarki a nan gurin Allah ya ce kowace dabba da mutum da tinkiya da akuya da kowa da me aka halice su da ruwa wallahu kalaka kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba to ita ma suratul furqan da ta zo sai Allah madaukin sarki ya ce wa huwa allazi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihira Allah shi ya halici dan adam daga ruwa akwai manasaba tsakanin wannan darasin da wannan darasin wannan sura ko ba manasaba tsakanin su suratun nur ta yi magana akan process na yadda ake gajimare da yadda ake yin ruwan sama ina jin ta yi magana a kansa inda Allah ya ce alamtar annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama to ita ma suratul furqan ta yi magana akan irin wannan darasi wa huwa alladhi arsala riyaha bushiran baina yadai rahmatihi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura akwai manasaba a tsakanin su ko ba manasaba akwai manasabobi tsakanin surorin guda biyu akwai dangantaka ta makwabtaka abinda ka wannan ta rufe da shi shi wannan ta bude da shi shi yasa Allah ya turo Jibrilu ya ce ita wannan sura ta Furqan to a sanya ta karkashin suratul nur yadda da ka gama suratul nur sai ka shigo cikin ta Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ce tabarakallazi nazala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira allazi nazala al-furqana ala abdihi wanda ya sassaukar da abin da ke rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya bisa bawansa tabaraka albarkatunsa sun yawaita an gane tabaraka albarkatunsa sun yawaita wa allazina zalal furqana ala abdihi wanda ya saukar da littafin nan mai rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ala abdihi a bisa bawansa liyakuna lil alamin nazira domin ya zama mai gargadi ga talikai gaba daya suwaye talikai mutane da aljanu ban sani ba ko an gane ma'anar surar to akwai abubuwan da ya kamata mu duba a ciki abu na farko aka ce tabarakal lazi nazzalal furkana albarkatunsa sun yawaita wannan da ya sassaukar da alfurkan wannan ya nuna qur'ani mai girma ba dungurungun aka saukar da shi ba ya aka saukar da shi an saukar da shi wato kadan kadan ina fata an fahimci wannan an saukar da shi in peace meal wato a saukar da kaɗan a saukar da kaɗan wani lokaci a saukar da sura ɗaya wani lokaci a saukar da aya goma wani lokaci aya biyar wani lokaci aya ɗaya wani lokaci rabin aya wani lokaci ɗan guntu a cikin aya ma kawai ake saukarwa duka hadisai ingantattu sun tabbatar da wannan a wajen maluma da suka yi wato takassusi akan abin da ya shafi ulumul qur'an qur'ani an saukar da shi kaɗan kaɗan shi yasa aka ce nazzala kalmar nazzala fili madi ne sulasi an sa karfi akan harafinsa na tsakiya duk sanda fili madi sulasi aka sa karfi aka sa shadda akan harafinsa na tsakiya a wajen malamai da suka kware akan harshen larabci sun ce yana nuna ba sau ɗaya aka aikata aikin ba ina fata an fahimci wannan da anzala aka ce to sau ɗaya aka saukar sai aka ce nazzala an sassaukar kenan an sassaukar sau ɗaya ko an yi an ƙara an sake ƙarawa an yi an ƙara an sake ƙarawa haka aka saukar da alƙur'ani mai girma kaɗan kaɗan a cikin shekaru ashirin da uku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin rayuwar shi kenan nan ana magana sauko da ƙur'anin daga sama daga baitul izza a sama ta ɗaya zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sauko da ƙur'anin daga lauhul mahafuz zuwa baitul izza ba ko sauko da ƙur'ani daga baitul izza wato daga lahul mahfuz saukar da shi zuwa ga lahul mahfuz ko saukar da shi daga lahul mahfuz zuwa baitul izza ba ana magana sauko da shi daga baitul izza inda daga nan jibrilu ke daukowa ya kawo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane wannan nazzala alfurqana alfurqan yana nufin alqur'ani mai girma malamai sun ce alqur'ani yana da sunaye da yawa daga ciki akwai wannan suna da muka karanta shi ne alfurkan Allah ya sake faɗin irin wannan suna a cikin suratu Ali Imran farkon sura Alarama. نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان منين الفرقان أشكي وانا آية alfurqan a cikin wannan aya shine alqur'ani mai girma suna ne ismun min asma'il qur'an suna ne daga sunayen alqur'ani mai girma yana da sunaye da yawa malamai sun ce kasaratul asma ta dullu ala sharafil musanna musamma yawan sunaye alama ne na mai sunan yana da daraja shi yasa sai ka ji mutum an ce gwamna ne sai ka ji an ce mutawalle sai wasu kuma su kara bashi dan madami sai a ce dan madami wasu sai su sake bashi garkuwa sai a ce garkuwa wasu sai su kara mai sarkin yaki sai a ce sarkin yaki. mutum ne guda ɗaya amma ga sunaye da yawa to alama ne na mutumin mai daraja ne haka ne ko ba haka bane to duk abin da yake da sunaye da yawa alama ne na abin yana da daraja daga cikin sunayen wanda ya fi shahara shine alquran alqur'ani ya ambace shi a cikin alqur'ani mai girma inda yace arrahmanu arrahman na'am allama صاد صاد والقرآن ذي الذكر يتقاف قاف والقرآن المجيد يتي ياسين ياسين وال والكتاب الحكيم ياسين والقرآن المجيد ياسين والقرآن الحكيم بل هو قرآن مجيد ولو جعلناه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته يجي قل أوحي إلي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا إليك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء wa umirtu an akuna min al wa an qur'an wayannan duka sunaye ne nawa na alqur'ani mai girma inda Allah ya ambace shi to akwai inda kuma littafin akan kira shi da alkitab kamar yadda ake ce masa alqur'an kamar yadda ake ce masa alfurqan to kuma ana ce masa me alkitab alhamdulillahi allazi anzala alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alif lam mim alif ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام را ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم يتي ألف لام را ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ثم فصلت من لدن حكيم خبير يتي ألف لام را ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين يشي ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ألف لام ميم را ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب حميم حميم والكتاب الحكيم حميم حميم والكتاب المبين حميم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم يتي ألف لاميم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام ميم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين duk wannan kitab kitab kitab da ke ciki wani littafi ake magana a kansa alkur'ani mai girma ko na wannan shi ma suna ne na alkur'ani mai girma a saurara bayan wannan ana kiran shi azzikir inna nahnu nazzalna zikira inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ذلك نتلوه عليك ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز صاد والقرآن ذي الذكر <laughs> wannan ba suna ne na me suna ne na alƙur'ani mai girma an gane wannan akwai tanzil abinda nake so nuna mana alƙur'ani mai girma yana da sunaye da yawa bayan sunaye da yawa yana da siffofi da yawa da aka ce tabarakan lazi na zalal furkana kenan alfurkana anan ana nufin me alƙur'ani mai girma sai aka ce ala abdihi a bisa bawansa wane ne bawan nasa wani bawan ne aka saukar wa ƙur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ban ga dalilin da ya sa yan bidiya mun ce annabi bawan allah ne sai su ɗora hannu a kasu ce to kaga in izala ya manzu wai kaji annabi bawa annabi dai bawa bawa waye ya kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa bawan allah da mu da allah waye fi san annabi ba ku an samu ba waye fi sanin annabi wa ya fi girmama annabi wa ya fi sanin darajar annabi to ya za mu ci Allah gyara abin da Allah ya faɗa mu ce ba shi za a faɗa ba annabi duk sunayensa ba sunan da yake so a kira shi da shi kaman ku ce masa abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzan Allah annabi ya san nan gaba akwai 'yan zarɓaɓiya 'yan karambani 'yan wuce gona da iri suna nan za su zo su ɗauki siffar Allah su bashi su zuguguta shi su wuce da shi matsayinsa annabi ya fahimci za a samu irin wannan ya taka musu burki tun da sassafe ya ce la ta ɗaro ne kama a ɗaratin nasarar masiham na maryam inna ma ana abdun faƙolo abdullahi wa rasuluhu annabi ya ce ku wuce gona da iri wajen zuga ni da zuguguta ni da yi mun kirari har ku je ku wuce gona da iri karku ku kuskura ku yi haka kamar yadda nasara suka yi wa isa ɗan maryam suka wuce gona da iri wajen zuga shi har suka ba shi siffar Allah annabi ya ce kar kuskura ku yi haka annabi ya ce inna ma ana abdu ni ba kowa ba ne bawa ne Faƙolo abdullahi wa rasuluhu in dai burge ni kuke so ku yi to ku ce mun bawan Allah manzon Allah full stop an gama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa in kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga wurare da yawa da Allah ya kira annabi da bawan Allah malamai suka ce a ashraful maqamat a wuraren da annabi ya fi takama da su wuraren da aka gama nuna girman annabi da darajarsa a irin waɗannan wuraren ne Allah yake kiran annabi da cewa bawan Allah ne kun ga anan magana ce ta saukar da Qur'ani daraja ce ta annabi ko ba daraja ce tashi ba sai ya ce nazzalal furqana ala abdihi akwai inda ya ce alhamdulillahi allazi anzala kitaba. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وانين عبده أتكين وانا آية النبي محمد سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وانيني أكي إسرائي دشي أتكين ونن آية دا الله يتي سبحان الذي أسرى بعبده ويا أكي إسرائي دشي النبي محمد sallallahu alaihi wasallam wa annahu lamma qama abdullahi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada wane ne abdullahi a cikin wannan aya da aka ce wa annahu lamma qama abdullahi wane ne abdullahi a cikin wannan aya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوشي وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana bin Qur'ani zaka ga Allah yana kiran shi da bawa bawan bawan Allah annabawan Allah duka bayi Allah yake kiransu annabi nuhu Allah ya ce zuriyata man hamalna ma'a nuhin zuriyata man hamalna ma'a nuh Allah ya ce me innahu kana abdan shakura kun ga annabi nuhu Allah ya ce innahu kana abdan شكورا النبي أيوب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب النبي أيوب عليه السلام الله يكرا شدمي ya kira shi da bawa annabi dawud isbir alama ala ma yaquluna wazkur abdana isbir alama ala ma yaquluna wazkur abdana dawud dhal aid innahu awwab annabi suleiman Allah ya ce wa habna li dawud suleiman wa habna li dawud suleiman bawa ne ni'mal abdu in innahu awwab ga wasu annabawa can wazkur ibadana wazkur ibadana إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار زبابون إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يا متى وجه الله لرما متى إنهم عندنا Allah Allah yana kiran su ne yana kiran su bayi saboda haka ba kuskure bane ko aji annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. a matsayin da annabin ce ku aje shi Allah ta'ala ya samu dace me yasa aka wa annabi da alqur'ani sai Allah ya ce li ba da banza ba li yakuna lil alamin nazira domin ya zama mai gargadi ga talikai mai gargadi ga mutane kai ma hadda aljanu malamai suka ce wannan shine makasudin saukar da alqur'ani mai girma me yasa aka saukar da qur'ani dan ayi wa'azi da shi dan a karantar da shi ba wai a sanya shi cikin gidan kurkuku a dauko gafaka a sa shi a ciki a daure ba za a bude ba sai matsala ta taso bala'i ya tinkari ƙasa a ce to a ɗauko ƙur'ani shine faya burge dan kwana-kwana a yayyafa wutar ruwa ba abin da yasa aka saukar da ƙur'ani bai girma ba kenan na'am karanta ƙur'ani a addu'a Allah yana yaye bala'i amma kamin bala'in ya zo ku rinka yin wa'azi da alƙur'ani mai girma in bala'in ya zo kuka karanta sai Allah ya muku sassauci ina fata an gane wannan an saukar da shi don ai wa'azi da shi ba a saukar da shi domin rubuta laya ba an saukar da shi don a yi wa'azi ba a saukar da shi don a rubuta a sha ba ba shi yasa aka saukar da ƙur'ani ba daga hannu hannasi ba da Allah ya ce na saukar da ƙur'ani litaktabu wa tashrabu domin ku rubuta ku yi ta kwankwada babu inda aka faɗi wannan kuma duk malamin da kuka yana rubutun sha shi bai sha rubutun duk malamin da ke rubutun sha kai ya mayar mahaukaci sakar kai yake rubutawa ka sha shi bai sha kuma ku faɗa min malamin rubutun sha malamin tsubu da shi yake rubutun sha ya sha bai yadda me yasa bai yadda dan ya san da an wanke ya zama ba rubutu ba a a makaranta idan ana karanta da dalibai ga blackboard ga chalk in an rubuta musu suratul fatiha in sun ga makaranta sun hada ya ke dosta ake dauko ayi me dan me ba a tara wannan allah allin na kasa gari garin allin da aka sharin ya zubo a ce shi ma ayoyin qur'ani ne a jika shi a ruwa a sha ba me bambancin dan wancan baki ne wannan fari da bakin da fari in sha za a yi wanne ya fi dama dama to me yasa ba a shan wannan sai wannan bakin cuwa-cuwa ce da damfara ba gaskiya a ciki idan kana so ka sha rubutu to sai ka haɗe hadda Allah in ka kuskura ka wanke ya zama ba rubutu ba da ka wanke ya zama rubutu yayin da yake rubuce yake rubutu da ka wanke sunan shi ba rubutu ba kana wankewa ba rubutu ka sha ba ka sha zige da tawada in typhoid ya kama ka kai ka jawo kanka kar ka zargi kowa amma idan kana so ka sha rubutu to hada hadda allah ka hade to a lokacin ka sha rubutu kuma inda za ka gane abun ma jahilci ne malaman tsubbun ba karatu suka yi ba abun da kake ne da ka in ga an ga ayata ta ɗanyi kama da hausa ne sai a ce maganin da take kenan na sha'ani aka huwa labtar sai aka ce malam gani harbin kunama domin sai a ce wa maganin harbin kunama ne liman a baya can kuru rubuta wa mutane eh wa alqaitu alayka mahabbatan ne shi wannan abin da din su lakarin soyayya kenan idan wata yarinya ta ce ba ta san alhaji alhaji na so ya auro ta ko da tsiya sai a rubuta wa alqaitu alayka mahabbatan ne min jayin sai yi ƙato sai a rubuta sunan shi a sama nasa tobi to ka gani kaga kai ne sama ita ce ƙasa to lalabi safi baɗanihi ila yau yi ba su sai a ce maganin ciwon ciki kaga ba san ma'anar ba lalabi safi baɗanihi waye ta zama a cikin kashi ciwon ila yau yi ba sun har ranar tashin alƙiyama kuma ka biya kuɗi <laughs> aka rubuta maka wannan kasha akwai rashin hankali a ciki ko babu kaga ba san ma menene ma'anar abun ba yakhruju min bainin sulbi wata ra'ib sai a ce maganin naƙuda saboda an je na da dan santsi haka yakhruju min bainin sulbi to an rubuta yaron sulbi sulub sulub sai yaron ya faɗi saboda haka duka tatsuniya ce shafa labari shure kuma su ba su sha innaka mayitun wa mai yituna maganin me ka ji maganin mayu innaka yitu saboda tsabar rashin hankali wai innaka yitu lalle zaka mutu wai maganin mayu kenan <laughs> wanda an taimaka wa mayu ne ko ba taimaka musu akai ba saboda haka shiririta ne ga addu'o'i da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar duk matsalar da ta dame ka duk ciwon da ka ji duk damuwar da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da azkar da za ka yi domin neman sauki idan malami ne ya zo duba ka baka da lafiya ko wani musulmi ya zo ya duba ka akwai addu'o'i da yawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar wanda idan aka yi mara lafiya in Allah ya da ana sa rai Allah ya bashi sauki Allah zai bada muwafaka a dace da magani cikin taimakon Allah madaukakin sarki amma a rubuta maka a wanke a baka ka sha to ba Allah ne ya ce ba ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ne tabaraka allazi nazala alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira sai Allah ya ce mai a gaba larama allazi lahu mulku samawati tiwal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk yawwa ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا allah مدوكين sarki sai da abubuwa guda biyar wayanda wayanna abubuwa guda biyar su suka cancantar da shi a bauta mishi kuma duk duniya ba wanda ya sai ɗaya daga cikin guda biyar ɗin nan balle duka sai wa sai Allah yanzu Allah yana campaign ne yana so ya gaya muku dalilin da yasa shi ya cancanta a bauta mishi dalilin da yasa shi kadai ne ma'abud bi haqq shi kadai ne abun bauta wanda ya cancanta duk wanda aka bauta wa ba shi ba to bai cancanci a bauta mashi ba sakarci aka yi da hauka da rashin hankali me dalilan Allah ya ce allazi lahu mulku samawati wal ard dalili na farko mulkin sama da mulkin kasa duka na waye na Allah ne wannan dalili na farko kenan hayyo babu wanda ya ce shi ke mallaka sama da kasa ko akwai babu Allah yana iya dan tsakura maka dan cikin cokali haka fir'auna Allah ya bashi mulkin kasar masar ba masar ta yanzu ba masar ta lokacin masar ta lokacin tana da jiha dubu state guda dubu take da shi tana da local governments guda dubu goma sha biyu najeriya muna da jiha talatin da shida da birnin tarayya abuja muna da local government ɗari bakwai da saba'in da hudu shi kuma yana da jiha dubu local government dubu goma sha biyu idan allah ya baka najeriya ya baka da yawa ko dan mun tura maka yi an dan muntura maka ne just a teaspoon dan kaɗan aka baka shi kuma mulkin sama da mulkin ƙasa duk a hannuwa yake a hannun shi yake Allah ya ce dalili na farko kenan da yasa na ce ni Allah ni kaɗai za ku bauta wa inji Allah banda ni inji Allah ba wanda ya cancanci a bauta mashi walam yattakiz waladan sannan bai riki ɗa ba na'am masu mulkin duniya suna da bukatar yaya ko ba su da shi suna da bukatar yaya wa'anda in sun tsufa za su taimaka musu su karba musu wasu harkoki wayanda bayan sun mutu in an ga ɗan za a tuna da su to shi Allah baya tsufa bai mutuwa bai gajiyawa bai da bukatar ɗa me zai yi da ɗa babu bukatar shi a ku masu rauni ku bayin Allah saboda kuna da rauni ku da ifai ne masaki shi yasa kuke da bukatar yaya Allah ya wuce nan bai da bukatar ɗa ku ke mutuwa ɗa ya gada bai mutuwa balle a gaje shi ku ke tsufa ɗa ya taimaka bai mutuwa bai tsufa balantana ɗa ya taimaka masa shine allazi hu mulku samawati wal ardi wa lam yattakiz walada dalili na uku wa lam yakul lahu sharikun fil shi a mulkinsa bai da kwamishina bai da special advisor bai da director bai da famanan sakatare ba yan majalisa ba speaker ba ba ba ba ba duk wayannan honorable din ko guda ɗaya shi bai da bukata ko akwai su babu su ka isa kai gwamna ba kwamishinoni idan aikin gona ka karanta to akwai matsalar kiwon lafiya dole ka nemo wanda ya san kiwon lafiya ka ce to kai ne kwamishinan kiwon lafiya a lura mana da wannan gefen saboda aikin gona kawai ka sani in kiwon lafiya ka sani akwai harkar ilimi kai ba ita ka karanta ba dole ka je ka nemo wanda ya san harkar ilimi ko ko ka ce zama kwamishina ko ka ce ba ni shawara harkar siyasa watakila baka santa ba sai ka nemo waye goge don ya baka me ya baka shawara harkar masana'antu sai ka nemo wa ya san harkar dan ya baka mai dan ya baka shawara harkokin da suka shafi matasa watakila kai ba matashi ba ne baka san shegantakar da ake yanzu a wannan cycle din ba sai ka nemo wanda zai baka shawara harkokin mata sai ka nemo wacce ta san harkokin mata shi Allah babu ruwan shi duk harkar ya santa kowace ya san ta sani na ƙarshe bai da buƙatar mai ba da shawara bai da buƙatar bate bai da buƙatar kowa shi shi kadai single handedly yake gudanar da duniya gaba ɗayanta Allah ya ce shi yasa ya ce shi ya kamata a bauta wanda bai san Allah ba yayi asara allazi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki mun samu dalili guda nawa dalili guda uku wa khalaqa kulli shay'in duk abin da ka gani shi ya halice shi kai kuma duk abin da ka gani gani shi kai ba kai ka halice shi ba matarka kai ka halice ta ɗanka kai ka halice shi gadonka kai ka halice shi ko kafintan da ya gadon katakon shi ma ya gani ya hada rigarka kai ka halice ta telan ma sai da ya ga yadin wayanda suka yi yadin sai da suka ga audugar wanda ya shuka audugar sai da ya samu tsir iri to waye halice irin waye saukar da ruwan da irin ya fito kai duk abin da ka gani ganin shi kai ba abin da kai sai dai ka yan da barbaru ka ɗauko wannan kayan na Allah ka haɗa da wannan kayan na Allah ka ɗan har haɗa sai ka ce jama'a ku zo ku ga abin da ne ƙarya kake ba kai ka yi shi ba duk kayan Allah ka ɗebo ka har haɗa shi ba Allah wa laƙa kulli shi wai sai ka ce mutum ya riƙe Allah wai sai ce Allah kaɗai, Allah kaɗai, ya zan to ya kai ya da shi bai san wa ake cewa Allah ba to da ya san wa ake cewa Allah zai ce Allah kaɗai. ya ce ai dole sai an nemi taimako Allah ai ina ai Allah ma cewa ya tashi in taimake ka ko a wace aya ban sani ba ko kai ka san ayar da Allah ya ce tashi <laughs> wa kalaka kulle shay mun samu abu nawa hudu Allah ya ce wa ta kadira duk kuma abin da ka gani Allah shi ya tsara wa abin yadda zai rayu shi ya kaddara wa abin yadda zai rayu Allah shi ya tsara wannan Allah ne ya ga dama kafafunka guda biyu amma sai ka miƙe tsaye haka ne sayin bot sai an kafe shi in ba kafa ba zai tsaya ba <laughs> ko zai tsaya sayin bot mai kafafu guda biyu ya ake aje shi ake ko sai an kafe to kai ya kai ba a kafe ga gakarar tsaye kuma ka danna da guru ɗaran ɗaran ka taka burki ko baka faɗi ba aikin waye yaushe ka taba cin laina burki na kafa aka tabi aka ce a ji a dai makarike ka ci laina burki aikin waye aikin Allah ne kai ga wani iko Allah ka kalli ido da Allah ya wa dan adam wannan idon ga su kanana amma sai ga duniya gaba ɗayanta da su da idon zai kalli gaba da idon zai kalli nan da idon zai kalli nan ko da dan adam ne yayi kamar idon mota ba zai yiwu ba idan ana so ka ganin sai a makala maka wani abu anan kaman trafike to sai an ja tukuna sai kai haka sai ka kalli to wancan na adam ne shi mai rauni ne bai kware ba kai kuma da aka halice ka waye halice ka Allah ya tsara maka yadda zaka ci abinci ya tsara maka yadda zaka rayu ya tsara yadda zaka gudanar da rayuwarka dabbobi ya tsara musu tasu kwari ya tsara musu tasu komi ya tsara Allah shi ya halici komai inji Allah kuma faqaddarahu taqdira ya kaddara masa yadda zai rayu kaddarawa in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce wayan abubuwan guda biyar shi kaɗai ya yi su wanda ba zai iya yin wannan ba bai cancanci a bauta mashi ba abin da yasa ya ce ku bauta mashi domin ya iya yin wannan Allah ka ƙara ba mu daman gane girman ka. sai Allah ya ce mai gaba alarama واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون walayan يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ينزكم سي الله يمبتي أبو بوا قدا بكوي su wayannan abubuwa guda bakwai su suka yi disqualifying din duk wani Allah cewa ba za a bauta mashi ba can ya ambaci siffofi guda biyar su suka yi qualifying din shi Allah a masa ko to duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba shi kuma ga abubuwa guda bakwai da su suka disqualifying din sa inji Allah bai cancanci a bauta ba Allah ya ce kafirai wattakazu min dunihi alihatan sun rike wasu abubuwan bauta ko ma bayan wa ko ma bayan Allah abun mamaki abubuwan da suka rike din la yakhluquna shay'an ba su iya halitta komi inji Allah wanda bai iya halitta komi sai a bauta mashi duk wani da kasan ana bautawa a duniya ba Allah ba yana iya halitta wani abu bai iya malamin tsubu zai iya halitta kwayar gero waliyan da ake bautar sunan guda akwai mai iya halitta kwayar masara a cikin su amma kai kaje kana cewa wai ya baka da rashin hankali da za ka cire gashin ka guda ɗaya ba zai iya maida maka ba ko zai iya bai iya la yakhluquna shay'an inji Allah ya za ku rike abun bauta ku bauta wa wanda bai iya halitta komai ku bar wanda wa kalaka kulla shay'in fa hu taqdira ba ku rashin hankali ba la yakhluquna shay'an dalili na biyu wa hum yukhluquna bayan ba su iya halitta komai ba su ma din halitta su akai ko akwai wanda ba halitta shi akai ba halitta shi akai to wanda bai iya halitta komai hasali saboda rauninsa da gajiyawarsa shi ma halittarsa akai to ya zaka bauta mashi wato dole ku karantar da jama'a tauhidi su gane Allah nan ne za su rike Allah su tsira da imaninsu la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun yukhlaqun Allah ya ce wa la yamlikuna li anfusihim darran su kansu in bala'i ya tinkare su ba su iya tare shi ko suna iya tarewa Allah ba ma an kanka ya kama ciwo kana iya cewa ciwon kai tafiya tafi bai tafiya sai da nemo panadol ko ayi bismillah a kora ce to Allah ya kawo sauki to ka warkar da kanka mana duk wanda kaga ana bauta mashi koma bayan Allah duk damuwar da ta same shi bai iya tare ta bai iya me bai iya tare ta bai iya na wa kansa komai shi kansa wala naf'an ba su iya jawo wa kansu wani amfani in ji Allah wanda bai iya tare wa kansa musiba zai iya tare maka wanda bai iya jawo wa kansa amfani zai iya jawo maka to ya aka yi mutane suka lalace ka je ka irin wa'annan hubara hubara ka ga abin mamaki ka ga mace ta zo ta gurfana a gaban kabarin wani wayoli ne ta gurfana tana haihuwa nake so ka taimaka ka bani haihuwa haihuwa nake so haihuwa haihuwa da da da a agazo da yana ma cikin kabari wani kuma ya tashi tun daga nan ya nausa ya je wai shi kuma arziki yake so yana shehu arziki shehu arziki dai shehu arziki arziki kasan matsalar najeriya ba ta da daɗi in ba kuɗi kuɗi wani kuma ya tafi na neman shugabanci yana ciyaman na local government nake nema ciyaman ni dai shugaban karamar hukuma ni dai a dai rufa mun asiri a bani wai yana roƙon wanda ke cikin kabari wanda ke cikin kabarin an kira shi zai yasawa in ta da uhum la yasma'u du'a in ta da uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum kai mu filin kiyama ala wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce in ta da uhum idan kuka kira su su wayannan da ke cikin kaburbura la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran naku ji Allah Allah ya ce walau sami'u da ma za su jin mastajabu lakum ba su iya ansawa ko za su iya ansawa ni abin da nake faɗa shine wayannan shehuna masu karamomi din nan manya-manyan nan da suka ce suna da karama in dai suna da karama da gaske to don Allah ina roƙonsu abu ɗaya in dai suna da karama don Allah su taimaka mana su yi amfani da karaman nan tasu tunda dai su manya-manya ne masu karama matsalolin da suka dame mu a Najeriya nan ku yi karama mana su gushi ana ta zubar da jinin mutane ba ji ba gani a'a haba su shehu a taimaka mana a yi karama mana daga nan yan fashi sun addabi mutane ga yan kwanta-kwanta ga yan tashi-tashi kuma kun ce ku manya ne kuna da karama yankan wuka kuna ba da haihuwa kuna ba da arziki kuna ba da mulki in dai ku ba yan cuwa ba ne yan damfara don Allah ku taimaka ku yi karama mana a daina fashi a Najeriya ko mana karama wutar lantarki ta tsaya <laughs> anya kuna da karama kuma kuka ki ku yi mana karama ku taimaka anya ba ku zama mugaye ba kuwa in dai karamar nan akwai ta ban gane ba matasan mu ga sunan ana ta faman ya za a su samu aikin yi ba aikin yi a karama mana ko kai matasa ko ba kwa a wo karama awo karama mana matasa kowa kawai lafiya lafiya salamun kaulun min rabbi rahim ashe tatsuniya ce shafa labari shi ba gaskiya bane ba wata karama da suke da ita wallahi damfara ce kawai dole mu gaya musu gaskiya mu wayar da kan al'umma cuwa-cuwa ce kawai da damfara kun ki ku bar mutane su gane Allah don kuna so ku yi ta bautar da su ku yi ta damfarar su da sunan addini mu kuma baki mu bai shiru baki mu bai haila sai mun haska da toci na mai cin batir takwas kowa ya gani Allah ya ce wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a abu na biyar Allah ya ce wala yamlikuna mauta ba sa mallakan mutuwa ko suna mallakan mutuwa yanzu wanda muka matsa lamba nan da suna mallakar mutuwa da yanzu bai wani da yanzu wani bai yi wata karama ba duk maluman ahli sunna ma sun tabi lahira huta ba to bai da karama shi yasa sai mu yi wa'azi gani nan in kuma kana da karama to fa mana yawo mu mutu shi gina an huta ko ba huta ba wala yamlikuna mautan wala hayatan ba su mallakar rayuwa sai ka ji mutum yana cewa yana da karama ya zauna ana mai sujada amma ka ji dan shi ya mutu ya gagara tare shi matar shi ta mutu bai iya tare ita baban shi yana lahira ya gagara fiddo shi mama shi tana lahira ya gagara kanne watakila wani ya taba mutuwa ya gagara tayarwa in dai har za a yi ma sujada yadda ake yi wa Allah ya kamata ya zama kana iya da wanda ya mutu suna iyawa wala yamliku na mautan wala hayata na bakwai Allah ya ce wala nushura in kiyama ta tsaya kuma ba su iya fito da mutane daga kaburbura wane ne mai iya fito da mutane daga kaburbura Allah shi kadai ke yin wannan shi kadai za a bautawa in ji Allah shi kadai zai ba mala'ika Israfil kamar yadda ya zo a hadisi umarni ya ce busa kaho mala'ika Israfil ya dauki kahon ya busa shaka Abubakar Mamud ya ce idan ya busa a radul azhar ila ma'anil ya ce kahon magana zai yi kahon zai ce ayyatuhal izamul baliya wal awsalil mutaqattiya ولحوم المتمزقة وشعور المتفرقة إن الله يأمر كن أن تجتمعنا لفصل القضاء قوموا إلى رب العالمين أنا فدin wannan sai ga mutane suna fitowa daga kaburbura yanzu kuma za a koma wajen wa wajen Allah ba abin da zai amfane ka sai aikin da kai wa Allah kai ka jira wani ya ce zai saka aljihu yana da babban riga bunjuma ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مثل ختامه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كاي طيب، كتي الله أكبر التكبير التكبير التكبير kwamitin marayu akwai wata kungiya igala muslim association asalin yan kabilar igala ko igala to yan kabilar igala musulmai waɗanda suke nan jimeta yola suka ce sun ji ana magana gudunmuwan marayu su ba sai sun ba da tasu gudunmuwar sun aiko gudunmuwarsu ta kudi naira dubu goma sha ɗaya wa asusu marayu wayannan igala allah ka ƙara musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi ka ƙara wa dukiyarsu albarka bayan haka alhaji AA Salihu alhaji AA Salihu ya aiko da gudunmuwar kudi naira dubu hamsin Allah ka saka masa da alkhairi kwanaki shugaba nan ya ce wani bawan Allah da ya ce kara ambaci sunansa ya ba mu gudunmuwar shinkafa buhu ɗari siga buhu ɗari katon na indomi katon ɗari to ku saurara ku ji da aka tashi turo kayan sai suka ce sun ji karawa ake wani sai ya bada kuɗi sai ya kara tura min a tamfa sai shi dai wannan din ya ce to shi ma sai ya kara ya kara buhun hatsi hatsi buhu ɗari an ce kara ambaci sunansa to amma yau da aka je ɗauko kayan na gane wane ne akwai wani na nan ran da aka buɗe gudunmuwar abin nan marayu sheik abdullahi balalau ya ce chief of staff ku yi magana daga can a kawo gudunmawa a taimaka kuntuna to ashe sakon ya isa to to Allah ya saka da alkhairi ban faɗi suna ba saboda an ce kan na faɗi suna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta shin kunnensa ne yake ciwo ya je aka yi masa wankin kunne shin azuminsa yana nan ko ya kare insha Allah azuminsa yana nan babu abin da ya shafi azuminsa ya ce assalamu alaikum malam ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana kaunan ɗan uwansa ya ba shi labarin cewa yana kaunansa saboda haka malam muhammad kabir gombe ina kaunanka don allah to ina addu'a kai kuma allah da ka so ne saboda shi kai kuma ina addu'a allah ya soka shin malam ya halatta a yi irin nafiloli da ake cewa yau dare kaza za ka karanta kulhuwa kafa kaza washe gari azumi na kaza za ka karanta ayoyi kafa kaza ya halatta wayannan nafilolin gaba ɗaya ciwa ne ma anzalallahu biha min sultan Allah bai faɗe su a Kur'ani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabbai ba su yi ba ciwa ce kawai ta maluma su haɗa ka da aiki ba lada amilatun nasi ba na'am ya ce assalamu alaikum malam ga tambaya ta kamar haka nafila a cikin ramadan shine kai sallar tarawihi kai sallar me tarawihi ko sallar tahajjudi shi ake cewa qiyam ramadan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadan imanan wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya qiyam ramadan yana mai imani da neman lada wajen Allah an gafarta masa duk laifin da ya taba yi wa Allah amma a ce ga wata nafila ta musamman za ka yi raka'a kaza a dare na kaza ka karanta sura kaza da kaza da kaza wannan duk bid'a ce bid'a ce gaba daya hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta babu inda aka ce kai idan kai yana cikin man safi fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu na'am malam an ce salatu tasbihi yana da falala menene gaskiyar lamarin salatu tasbihi malamai sun yi sabani akan hadisin ya inganta ko bai inganta ba wasu malamai sun raunana hadisi